Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsayin ranar Laraba biyu ga watan Mayu shekarar 2018 a kan mitoci 16 A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kuma sun gana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samu mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da warhaka, Baba ya kuma kiri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku je hirar wakilin musulmin mu ne barma da wani mai fashin baki akan harkokin demokaradiyya akan siyasar kasar Gabon inda wa'adin majalisar dokokin kasar ke karewa a yau talata amma kuma gwamnati bata shirya zaben majalisar ba. Haka kuma Sarfila Hashim Gumal na tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ƙasar kamaru sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Mutane da dama ne suka mutu jiya talata lokacin da wani ɗan ƙunar bakin wake a jihar Adamawa ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin Mubi a jihar Adamawa Najeriya. sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka dauki alhakin aikata wannan aika-aika sai dai wannan harin yana da alamun ire-iren hare-haren da kungiyar boko haram ke kaiwa ne baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa an samu mutane da dama sun samu rauni shaidun ganin da ido sun ce dan kunar bakin waken ya tara bom din ne a harabar masallaci kuma ana cikin juyayen tashin bom na farko bayan dan kankanin lokaci sai bom na biyu ya sake tashi a masallacin inda mutane suka inda na farkon ya tashi inda masallatan suka ranta a cikin nakare kawayen amurka a kasashen turai sun cimma matsaya mabambanta da amurka akan bayanin da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar akan dalilin da ya bayar cewa ƙasar iran ta shirga ƙayya game da shirinta na makaman nukiliya shugaban na isra'ila ya danganta zargin nasa ne akan wani kundi mai shafuka mai shafuka 55,000 da faifan cd har da ke kunshe da bayanan siri da hukumar tattara bayanan sirri na kasarsa suka samu daga wani wuri a babban birnin kasar iran din wato tehran yanzu haka dai ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya bi sahun takwarorinsa na kasashen turai a jiya talata inda yake kare yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da kasar ta iran wanda yanzu ya rage wa shugaba trump na yanke shawara daga wannan daga wannan ya yanke shawara daga nan zuwa 12 ga wannan watan da ake ciki ko kuma ya yi watsi da ita shugaban amurka shugaban amurka donald trump ya sake wani suka daga kausar lafazi a jiya talata game da binciken aikata ba daidai ba game da alakar da ke tsakanin yankin wato yakin neman zabensa da kasar rasha da kuma take-takensa a fadar white house shugaban na amurka ya nuna shakkunsa akan binciken da robert mueller ya yi domin ko ya bayyana shi a matsayin abin kunya domin akwai tambayoyi masu tarin yawa da masu bincike suke son su yi wa shugaba trump amma kuma waɗannan tambayoyi an tsegunta su ga jaridar new york times akan haka yake ta babancewa da wahala a iya kawo wannan bincike cikas idan kamar idan kamar yadda ya ce babu wani haɗin baki da ƙasar rasha domin samun nasara a zaben nasa rahoton na jaridar new york times ya ce tawagar ta mula tana son ta binciki tunanin da trump yake yi ne game da abin da ya faru lokacin yakin neman zabensa a kusan watanni uku kafin zabensa da kuma lokacin da ya karbi ragawar mulki a cikin watan janairu na shekarar 2017 da kuma watanni 15 da ya kwashe kan karagar mulki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc wani likitan dabbobi bai amsa laifin cewa ya feɗe wasu karnuka kuma ya ta samu su ruwan hodar iblis domin kawo suna amurka ba an gabatar da andres lopez ilorza a wata kotu da ke birnin new york jiya talata bayan an taso kerarsa daga kasar spaniya yanzu haka dai an tsare shi ba tare da ba da belinsa ba muddin aka tabbatar da wannan laifi kansa to zai fuskanci hukuncin zaman gidan yari har na tsawon shekaru goma ko kuma daurin rai da rai mai gabatar da kara ya ce lopez ilorza ya ɗinke wani fakitin horon iblis a cikin wasu nau'in karnuka waɗanda aka kasawo su cikin jirgin saman fasinja zuwa birnin new york sai dai a lokacin da ake kokarin fitar da fakitin daga jikin karnukan suka mutu hukumar yaƙi da safaran miyagun ƙwayoyi ta amurka ta ce karnuka goma ne aka samu a wata gona a ƙasar colombia lokacin da aka yi samame a gonar a shekarar dubu uku daga cikin karnukan da aka samu sun mutu sakamakon allurar miyagun kwayoyin da aka yi musu tun daga lokacin lopez ya shiga wasan buya da jami'an tsaro a wuri ɗaya kuma mahukuntan ƙasar pakistan sun tuhumi wani jami'in tsaro da ke aiki ofishin jakadancin amurka da kokarin kawo wa bincike cikas sakamakon haɗarin da ya haɗa shi da ma'aikacin diplomasiya a ranar lahadi wannan lamari ya kara haddasa zaman tankiya a fannin ayyukan diplomasiya da kasar amurka lokacin da wani ma'aikacin ofishin jakadancin ya ki tsayawa umarnin dokokin hanya wanda hakan ya dalilin banke wani mutum akan babur kuma ya mutu raja khalid wanda shine mukaddashin attorney general ya shaidawa babban kotun da ke islamabad cewa ba za a tsare ko kuma gurfanar da wannan jami'i ba saboda yarjejeniyar kasa da kasa da aka sawa hannu a biyana na tanadin kariya ta musamman ga ma'aikatan diflomasiyya. Ladan Ibrahim a Ayawa kenan aka saurara da labaran duniya daga dan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yayin da kotun tsarin mulki a kasar Gabon ta sanar da majalisar dokoki cewa a yau laraba ne biyu ga watan Mayu wa'adi take shudewa kotun ta kuma bukaci mambobin gwamnati su yi murabus domin ba da damar kafa wacce za ta shirya zaɓen na 'yan majalisar masu fashin baki dai suna kallon wannan mataki na kotun ta fuskoki guda biyu kamar yadda za ku ji a hira wakilin musulmi muni barma da alhaji mustapha kadi mai fashin baki akan harkokin demokradiyya ga kuma hirar tasu. muka ji tashi kasa gaba a shekarun jiya ni zabe na shugaban kasa Jami da shi da Ali wannan ci ci zabe wannan yace shi ya ci zabe ta ba mu wuri Ali Bongo ci wanda har ya kuta a shi shi. kowa yana tsammanin wannan kuma ba ta adalci kana mai zai dauka mukani mataki ne na shi laifi yau amma ba da Afirka shawa ba ne yasa ko adin waɗanda yan majalisa ya kai ba yi zabe ba kenan sun abin da wata na RD Congo inda shugaban kabila ya tsoron tafiya zabe yake ina kai zabe ko ce ba shi a gama yake faru muna tsammanin shi shan kasa yana tsohon kundin kasa shi yake ba da umarni ya ce an majalisa a kowane lokaci ya yi an yi masu majalisa sun zo wani salo irin na shugabannin ke kokarin da wama wani sabon salo da shigo a af wato shiga masu sun da yana a kan mu ba su sun zabi wasu yakacin bai da wani tashin hankali na zabi ko su ce kuɗi a cikin ƙasa kai su kawo zuji waɗanda ba su da kamar mutane. Izan Mustapha Kadi wace irin rawa ya kamata talakawa su taka a ƙasashen da waɗannan abubuwa ke kana. Sannan Afirka da kuma ƙwarai inda al'umma dama wasu yi karatu ba abubuwan su iya yawa ta yanzu a tsara ne da wajalti yau na kasashen turai ne da kai ya waye mage kan waye cin da koya a irin waɗanga abubuwa amma na yi tsammanin da yan afirka ke ki tahiya sosai kun shekan shi a dibi abin da ya an na faso yan ƙasa ne suka taso kan cewa abin da mun kariya da bilas ke kenan tana yi zuwa sauran ƙasa kuma wato ƙasa ta tashi tsaye ka yanzu zancen amma da gaskiya ana ƙasa suna suna cewa wato shigan ƙasa ya sauka daga to ma da lagai da alamu muni bara da bakwai mustapha kadi mai fahimaki a kuke demokaradiyya kafin mu ci gaba sai shata da wannan da ke zuwa. da ana sauraron wani ke daga nan sai sar murya amurka da wacce tdc yanzu ko karfe uku ne kusan mini shafi na dare a nan wacce da kuma mu na gaba. jama'a salamu alaikum zai fice daga yana dukan inda a unguwar ɗorai wata hatsaniya ta fasarin wasu matasa ta yi sanadiyar mutuwar rabin jiki daga cikin mata mako biyu ta gabata mun saru kwarar malam amina zama mahaifin mai shaha wanda ya zargi alar da sai wannan shari'a mata hanya saboda tun bukatar abokin aiki su wanda yake da alaka ya buga wa dan mami hada kyau za mu saurari karshen kowar malam amini nuwa da za ku bayan domin tsaro ya fahimta suna sa tunel a tsaro lafiya. to da ka ga daga hoto ya karu sai alƙali ce wani magana ta ka kawo da kina kawo shi ka kawo a danka shi ma kawo shi da jami'a saboda kana ba su ba alƙali ce kenan wancan magana ce bata taso ba magana ce wanda da cewa wannan ta kuma ban yadda da ya ba saka shi wannan kasuwa a kansa dan haka da ya mu da cewa ya ce a matsayin shi bangaren reko akan haka ya dogara kuma a zartar kunci ce Ibrahim zai tafi kurkuku kwana ni kuma nake cewa na shi kaza ya duba ta ya duba tarkacin na kai sa da ku da gani da gashin ku kamar yayi ni kuma sai ba shi shi shi Ibrahim ya je dan yarin kwana baki dan ya fara to kuma ci gaba da mana yana yin kana amma ne ba shi ba ta da abukan dari an baka na da karba ne da wace karba ni kuma wurin wa karba a kotu na karba shi ne biya kenan eh to su shi ne biya ban sani ba su ne da sai biya mm. na haka eh, shi kenan ce yau karshe ba kariya shi kuma ya je ya yi na arba'in daya a cikin gidan kurkuku ai ba diya aka ba an bayar ne a suna magani magani da kaka yawwa mutum da irin na saci mun zarafi da shaban sa wani ya kula mai fito kuma a ga a bayan abin a bayan kuna mm. kuma ga maka gama mu yara ya ji ya ci kudin shari'a aka bani bata ba su sai ba kenan yanzu misali eh, mai saurayi zai so da zai su gane shi ne ta alƙali ya yanke hukunci yaro an tura shi kuma ya kwana in kai kuma an baka kuɗi an kuɗi da kwana halu da su wanda zai ci magana ta cikin eh amma mai tuce to mai ta mai bai ba gaba ga dana ba fadin ba hannun dama yaran nan da bane yake FC ya samu admission hmm. amma babu dama ya je makaranta saboda halin da ke ciki kuma yaro ya ci gaba da zagi mu kuma ga dana zuwa sace ko ma zan ga yaron mun da fi safi na sa shi ya kalmi da yare ya kira wani abokin sa ya kwala masa kira na falalu falalu shi zaka mu gudu wato ana ba zai gudu ba sai kuma shi ga shi ya zai iya gudu kuma abu take ce ma akwai ma da yaron ce ma ne ba ai laifin da ɗaya ne da zai shi ya mu ai sai shi shi kiran ta fara sun daure masa inda ba da su to yanzu ina ne inda kai dama abin da ka nema a kotu shine a biya ka daure abin da ka na wahalin maganin yaranka kuma an biya ka sanya kurkuku kenan ba hakan so ba abin wani da wani abin wani zuwa lai har yanzu har yanzu in sa manguna eh, ita kotu mai kan makar su ana nuna cewa ni in hakina ba magani wani haddiya ne magana to amma ba sai da dai abin ya kasance ba sai gashi da abin ya zama kamar wala wala mm. saboda ba gada mm, to eh, yanzu tun an je wata kuma na abu ya biyo baya misali bayan yaro ya fito daga kurkuku gashi yana kaman jifan ku da maganganu kuma suna bata maka rai eh, akwai wani mataki da kuka ne misali na watakila a tsawatar masa da za a tsawatar masa da tsawatar kashi domin kowa su rawa yana kwaɗan sai yaron nan dora shi aka kan turba ta yi marabi yaran nan a fahimta ta shi aka yi sarama kuma sannan aka zo kuma yaran ne ke cimin zarafi ta zo kurkun kuma kuma sabon magana ya yi su zai magana maganu su da kuma ya gaba na su ma a zo a gaya mu yanzu a wani hali ake ciki yanzu da ake cikin ne ba su nake al'ummar annabi sarki mai san wannan hali nake ciki wannan ma ya sani malam ke in gida ne ba ba ni ko ba in ba na maka kuma abin ne ma samu sai su wanda kara ki samu da Allah ya umma aka dauke kuma shari'a ta samu ga mata take akan cewa an cuta ruwa ce mu idan kana aka ba ta ne da zan yi ta abin dalin da dan shi zai rubuta da me shekara sana zai shekara sana to kai mai shafa mutum abin da ka nema ba samu dangane da mafi ko da wa har magunguna kai ba wacce da yi da kuma zancen diya wanda zai ce mai hana ka ka dauka ka kaza ah, abin da yake cikin kunya labarin da yake yake ganin zai halayen aka ni da na muka sha kuma muka hai su ne suka kashe mun jiki suka sa cewar ta ga ta ne mijin yasa ma'aikacin kotu ne kuma za ta riga riga kotu na yana sa ma a kashe magana to nuna mana cewa karfin akwai Allah shi sa ce to kullum addu'a nake Allah ya kawo mana mafita amma ba bari ni ba ni zan yi abin da ya na ba ba zan mu bari ai ba amma ni a daga tunda da za a je zan iya zuwa kan ɗana kare haƙƙin ɗana ba zan bari ba sai bi mun haƙƙi mu tiyar ke ma abin da wani saurare zai so ya fahimta ne wacce wacce in alina aka shura yaro kurkuku kamar da kai kai kuka ce ga kuɗi da za a ba ɗari uku hamsin mm. to me ka zancen kotun ɗaukar ƙara ta shirya yawwa to lokacin na yi appeal ne saboda ni sha'abin ga sai da oh, eh, kai da ka tura mu wannan kai na daukaka ga. kara mm. gwamnati ta ba ah, lauya to ran da aka kira shara da muka ce ya sai zo eh, martin ka je lauya eh, ko tuwa ita ce ta daukaka kenan kara da shi ya na shi da amma sai ki gashin kotun dakin sai a ko daga cin wani alƙali sai ya ce wani ne wani ne za ka za shi lauya da gwamnati ba shi ba kai tana shi sai ya ce nemo wanda ya kai masa san mace a yanzu da yazo aka kai kai masa ya ce hannun ka ya ka bashi ba ga shi ba shi kenan yaran ya zuwa a cewa sai an fara kan wannan magana sai ya rena kotu sai ta bambami alƙalan sai ta bambami sai ranar ta zago aka zo ko wannan mana basi wata cewa me yasa ya yi kotu da wancan kawai sai aka shiga aka fara sabuwar magana kawai can dan ma na san jiki ya ba ki anya za mu adalci a wannan kotun sai aka ci gaba da tattauna magana da tattauna magana tambaye shi me yasa bai zo ba wancan kar ko ni ya ga kotun ya ki shiga ga masa aka ci gaba da shiga ki ya zo kai waje ko tafi sai a hukunci na wannan abin ne tun daga nan cewa to leba shi za a yi ba kenan ita kanta kotun ta kara ita kanta kotun ta dauka kara ta dauka kara annan nan fara fahimta cewa to da wuya wuya a bimin shi a ƙarshe ta tabbatar da hukuncin cewa a ba da ɗari eh ji a ƙarshe ta tabbatar ta ce a da kotun da ganin cewa malam aminu inuwa ya zargi yaron da ya sari ɗansa ya masa lahani mai suna ibrahim da mahaifinsa da kuma alƙalan kotun da yi masa rashin adalci don haka filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi ɓangaren yaron da ya wannan mijin nasu basin amma sai su ba za su ce kowai ba kan wannan batu domin ko ta riga ta yanke hukunci a kai in haka sai filin ciki gaskiya ya ruga zuwa ofishin alƙali na jihar kano domin jin su kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansa da yi ko idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo yadda muka yi da su. Yanzu a madadin Ibrahim nisar fil hashin gume ke cewa ke lafiya. To ma da da fil hashin gume yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jirgin kasa. Shirin da jirgin Kuru da aka kuma biya cikin kasa sai mun ya fara sa. an da shugaba biya ya makala masa abin yabo da zama cewa ya taimaka da kaga wajen hada da tsakanin jamhuriyar kamar kuma ta sisma da idan kamar an ta gulma ta mana kwalicin da ya gice gice yawa nan abin da jamhuriyar kamar yanzu dai a tsakan mahan wani yan awaran da kuma dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wanda ya sanya mazauna kayyukan mayanga da kuma mai wuka yanzu haka suka shiga cikin daji domin tsira da wasu sai jaridan emergence an da ita kuma ta goma da cewar abin da za a gudanar a kasar kamaru shugaban jam'iyyar adawa ta mlc maurice kamto ƙungiyoyin jam'iyyu sun dunkule waje ɗaya domin neman cewa maurice kamto ya kalmanci shugaba biya a zaben da za a gudanar din a shekara na 2018 nan da muke ciki sai kuma jaridan informatin an da ita ma ta nuna mana cewar wata kungiyar 'yan damfara mai suna mida ta damfari miliyar tara na sifan kudin jamhuriyar kamaru a hannun talakawan kasar an da yanzu haka aka kama waɗansu manyan kusoshi daga cikin ta ana musu bincike domin ganin daga ina wannan kungiyar ta shigo kasar kamaru sai kuma jaridan liswar an da ita ma ta shida mana cewar 'yan majalisan dattawan kasar jamhuriyar kamaru yawancinsu suna da guraben ayyukansu amma sun ki jingine waɗannan tsofaffin ayyukan nasu domin su miƙa wa waɗansu 'yan ƙasar ta kamaru kasancewan yanzu haka al'umma da dama suna zaman kashe wando ba su da aikin yi sai jaridan an da ita ma ta kwarmata mana cewar honorable ali bashir dan majalisan dokokin wakilai na ƙasar ta jamhuriyar kamaru mai wakiltar jihar adamawan kamaru ya samu lamban yabo domin jaricewarsa da yadda yake rungumar duk wata kabila a ƙasar ta kamaru da kuma iya zamantakewa da kowa da kowa sai kuma jaridan dusahel ta arewacin ƙasar kamaru ta yana mana cewar dakarun ƙasar ta kamaru waɗanda suke yaƙi gaba da gaba da maharan boko haram a jihar arewa mai nisa sun samu nasarar bindige maharan boko haram haram guda biyu Jaridan Mutation kuma ta ce ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Lewis Paul Mutaze ya ce ya kafa wata kwamiti ta musamman domin binciken darakta janar darakta da na kafannukan gwamnatin kasar da ma wakilan gwamnatin jihohi da zuman cewa kwamitin zai ga irin yadda suke kashe kuɗaɗen da gwamnatin kasar ta ba su amana tun daga shekarar 2016 har zuwa 2018 ɗin nan. Za mu kammala shirin jaridan namu ne da jaridan The an da ita kuma ta bayyana mana cewa cewa hukumar shari'a a bangaren kotun sojojin kasar da ke birnin yawunde ya dakatar da sauraron shari'ar jagoran 'yan juyin juya hali na bangaren 'yan awaren kasar kamaru minci bbc har sai ranar takwas ga watan mayu nan na 2018 za a ci gaba da gudanar da shari'ar tasa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Tuma da lagai da Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE mai magana Muhammadu mai haraji Sokoto State Shagari Lokar Zaman Tunaki Na tabbata muku ɗan Arewa da kallon ga kuna sun kuwa gan kutuwan saboda shugaban ƙasa Obasanjo yana son ya jawo ku ya fitar da ku saboda shi abin da bakin ciki ne ya ce buhari ya hawa uku to kuma insha Allah sai buhari ya hawa uku ko yana so ko so assalamu alaikum mai magana yusuf baban gaje mai tare da ringin daga jihar jigan najeriya to rana ma'aikata ta duniya wannan zan yi amfani da wannan rana in kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta duba halin da ma'aikata suke ciki a wasu jihohi a ƙasa ta najeriya wadda har yanzu akwai jihohin da suke biyan albahi mafi karanci dubu takwas wanda kuma an yi umarni tun gwamnatin da ta gabata cewa mafi karancin albashi ake biyan dubu goma sha takwas don haka ina fata gwamnatin tarayyar najeriya karkashin muhammadu buhari za ta duba halin da ma'aikata suke ciki waɗanda suke bin gwamnati bashi da fatan muhammadu buhari zai duba wannan matsala assalamu alaikum zayin hausa na muryar amurka suna na magaji suka ɓarari da garki local gwamnati jiga state ina bayyana ta'aziyya ta ga wani harin bom ya rika da su a mugi ta jihar adama allah ka ba su lafiya wanda suka rasa allah ka ji ta allah ga afirka musu su kuma yan ta'addan na allah ka gaban su to ba da la duk kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. wata babban tawagar majalisar ɗinkin duniya ta faɗa jiya talata cewa wajibi ne a gudanar da binciken kwakwaf a kan ayyukan ashen da ake aikatawa a kan 'yan kabilar rohingya na ƙasar myanmar wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda shine tawaga mafi girma da tasiri da ya kai ziyara a jihar rakini da ke ƙasar ta bama to a cikin watan august lokacin da rikicin da ake yi a ƙasar ya tilasta musulmai har sama da dubu ɗari bakwai barin muhallansu zuwa makwabciyar ƙasar bangladesh sai dai amurka da majalisar ɗinkin duniya sun kira wannan ɗanyen aiki da ake yi wa 'yan jinsin na rohingya wani yunkurin kakaɓe su daga doron ƙasa mutane da dama ne suka mutu a jiya talata lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen masallacin da ke garin mubi a jihar adamawan najeriya sai dai kawai yanzu ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aika sai dai wannan harin yana da alamun irin hare-haren da ƙungiyar boko haram ke kaiwa baya ga mutane masu tarin yawa da suka mutu har kuma rahotanni sun bayyana cewa dama sun samu rauni ƙawayen amurka a ƙasashen turai sun cimma matsaya mabambanta da amurka akan bayanin da prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya gabatar a kan dalilin da ya bayar cewa ƙasar iran ta shirga karya game da shirinta na makaman nukiliya to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asari za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma ladan ibrahim ayawa da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai kuma solomon abu da ya taimaka ya shirya ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan hantsi mr darren smith baba ya makeri ne ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum